Barkanmu da shigowa sashen gidan tv zamani wato Hausa TV. Ku danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Nan kuma wasu hotuna da ake ganin sa a social media musamman kafa Instagram da Twitter da Facebook waɗanda hotunan sun jawo cece-kuce tsakanin masoya da kuma waɗanda ke ganin cewa wannan bai dace ba. Tsakanin Nafisa Abdullahi da kuma Rahama Sadau waɗanda suka yawan sakin hotuna a ƙasashen waje da kuma koyi da al'adar Turawa, hakan ne ya sanya mutane suke cece-kuce tsakanin waɗannan jarumai. Duk da cewa wannan ba shine karo na farko da Nafisa Abdullahi ta saki hoto waɗanda ya ja cece-kuce a duniyar kaniwood ba, hakan ne ya sanya mutane suke cewa wannan ba sabon abu ba ne, bai kamata ku ci gaba da biye mata kuna ƙara mata kima ba. Duk da cewa Nafisa Abdullahi fitacciyar jaruma ce a masana'antar kaniwood waɗanda take gaba a cikin sahun jerin manyan fina-finai da suke gabata a yayin yanzu. duba da cewa ita ce jarumar da take jan ragamar shirin na Duk da cewa labari na yanzu yana tsaka da neman idanunta a fim ɗin. Kwatsam ya ka samu wasu hotuna waɗanda suke yawo a social midiya waɗanda wasu na lakabi da cewa wannan iskanci ne ba hoto ba yayin da za a ganin yadda take yin tsuguno irin na ma'aurata. Duk da cewa ko da ya kamata ta yi wannan hoto, bai kamata a ce ta sake shi a kafafen sada zumunta ba, saboda wasu na iya ɗaukar iya irin wannan hoto da ya fita, su ta fassara shi da manufofi daban-daban. Nafisa Abdullahi mun so mu samu ta bakinta gami da yadda take ta ƙoƙarin sakin irin waɗannan hotuna a social media gami da ba guda ɗaya ba ne suna da yawa waɗanda ya sanya muka ɗauki wasu daga cikin hotunan da ta sanya muke sharhi a kansu. Abin da ya fi ɗaga hankalin al'umma duba da irin yadda za ta sanya kaya ƙananu da kuma yadda rahamar Sadau ita ma take ta koyi da wasu al'adu na Yahudawa. A kwanakin baya dai Rahama Sadau ta tsallaka ƙasar Indiya inda ta gabatar da wani shiri wanda ke al'adun Indiya da kuma irin shiga ta Yahudawa da ta gabatar hakan ne ya sanya mutane suka yi ta Allah wadai. Ba da jimawa ba ta dawo ta tsallaka Nigerian fim inda nan ma take gabatar da wani fim wanda ya jawo hankalin mutane. duba da irin yadda ke cewa wa'annan mutane ba za su taɓa barin a kaniwa ta samu lafiya ba duba da irin duk inda aka kai ga samun sauƙi sai kaga an ƙara ɓallo wani abu wanda za a ƙara zagin jaruman Rahama sadaudi ita ma ta yi fice a fannin shirye-shiryen Kannywood inda mun so mu ji ta bakin ta hakan bai yiwu ba amma mun samu labari daga bakin wata fitacciyar jaruma inda ta ce wannan ba al'ada ce wadda za a ke zagi a kanta ba saboda hoto ne don nuna nishaɗi da kuma nuna farin cikin da mutane ke ciki. duk da cewa ita ma ummi rahab a kwanakin baya an samu wasu hotuna waɗanda suka ɗaga hankalin mutane saboda ganin yadda aka ce wannan hoto ya saba alƙa'ida duba da irin yadda ya kamata a ce a kafa kwamiti waɗanda in an samu hoto wanda ya karya al'ada a rinka hukunta mutum ba a zo a ta ya maɗiɗi ba duk da cewa a hukumance akwai irin yadda ake yi akwai hanyoyi na hukunta jarumai duba da irin yadda aka kafa sansobot da kuma wasu hanyoyi da ake hukunta waɗanda suka yi irin wa'annan abuwa bisa ƙa'ida ba ko da hoto ne na cikin fim akwai irin yadda yake da dokoki da ka'ida kafin ka sake shi ga al'umma saboda irin waɗannan abu yakan saba ka'idoji na hukumar tace fina-finai daga nan dai tashar hausa tv kuke samun wannan labarai kada dai ku manta ku ci gaba da bibiyan mu kuma ku mana subscribe ku danna mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a nan gaba